Cututtukan kansa da ake samu kwarai a ƙasar Nijar su ne na mahaifa da kuma na nono a faɗar likitar kansa Dr. Dille Ismuha albarkacin watan Oktoba watan da aka keɓe na yaƙi da cutar kansa ta yi mana ƙarin bayani. A shekara ta 2018 an yi rajistan masu fama da cutar kansa fiye da 8,674 a kasar Nijar a cikin su fiye da 7,000 sun rasu wajen kishi goma tara cikin dare na rasa rayukansu da mutum mutum dubu da dari biyar na fama da cutar ta kansa ne na mama sama da kishi goma sha takwas a cikin ɗari cutar kansa na mama ta yawa kuma ita ce cutar ta farko wannan shi ke nuna cewar ya zama wajibi a gaggauta saka hanyoyin gujin cutar da kuma maganinta a cikin ƙasa. Kenan a sa wa'annan cibiyoyin na yaƙi da cutar kansa su yi aiki. Cibiyar da ke kula da ɗaukar nauyin wannan cutar tana bin masu ciwon sau da ƙafa haihuwa in aka duba yadda ake gwajin cutar abin da saura ba ma cikakken gwaji ba ne kuma sai ma wuri ya ƙure yan malati na bukatar samun cikakkiyar kulawa ko a bangaren ciwon kansa na mama ko na mahaifa kishi goma ta cikin dare na bukatar a tura su kasashen waje wasu matan ba su da matakardun haihuwa ta yaya za a huta da su in babu fasfor ba zai yi ba ya kamata a samu magunguna take yanke kuma a cikin gaggawa kenan watanni uku da ministan kiwon lafiya ya bayar sun wuce. Dama ni wannan zancen bai gamsar da ni ba. In an kai dan malati kasashen waje fiye da miliyan goma sha shida na sefani ta yaya ne wannan maganin za a mai da mishi hankali a kasar Nijar in kun duba mutanen da ke cin karansu babu baka a cikin wannan harkar in dai haka za a ci gaba jama'a ba za ta taɓa samun biyan bukata ba kuma ta ne na a sama mata magani a cikin asibitin Kuna ganin cewa waɗannan miliyan goma sha biyar ko sha shida ya yi yawa. Ko kun san nawa ake yin maganin na cutar ta kansa a asibitin Turai wadda ma ta yi kowace tsada euro dubu bakwai da ɗari biyar. Ta yaya ne za a cewa ya ninka sau biyu ko sau uku a ƙasashen larabawa a kan ɗan malati ɗaya. Yin shi kan miliyan goma sha shida alhali ko a Turai su da ke da kayan aiki na gari na yi alkawalin taimaka ma masu ƙaramin hali kuma zan ci gaba ko me za ta kasancewa. ferai quoi qu'il arrive